waye za ka yau ne

lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi umarni cewa ya yanka ɗansa ya yi mafarki cewa ya yanka ɗansa kuma kamar yadda kowa ya sani mafarkin annabawa gaskiya ne yana yi mafarki sai ya barka ya shiga ɗansa ya yi inni a rafin manami inni a zauka kan zurba za ta ba ya ta yaro ni na gani cikin bacci kamar na yanka ka su aka kuma ka gani Ko ya bude yake mai biyayya ne kuma ya san mahaifin shi annabi ne zai cewa ya abatin almasul ba ya kai mahaifina ka aikata abin da aka umarce ka domin lalle za ka same daga cikin masu hakuri masu biyayya wannan tashi mahaifin ya kwantar da ɗansa domin ya yanka ya kwantar da ɗansa ya yanka kenan na nan kafin Allah ya ce fa na zai nawa an ya Ibrahim sai muka kira shi ya Ibrahim mafarkin ka ka ta mafarkin nan haka muke aikin sakawa mutanen kirki sai Allah ta'ala ya ce can wa fadaina wa bi dhikrin azim sai muka fanshe shi muka fanshe annabi Ismail da wani abin yanka wanda yake mai girma shi na ce malamai suka ce aka shi da rago a lokacin sai annabi ibrahim ya yanka wannan rago da zai ainihin annabi ismail tun daga nan tarihi ne ya fara addinin musulunci har zuwa yau to shi wannan layya kamar yadda aka ce menene muhimmancin sa yana da muhimmanci domin yana nuni akan sadaukar da kai wato tarihi yana da alaƙa da sadaukar da kai yadda annabi ismail ya sadaukar da kansa amma Allah ta'ala ya sanya mai da ainihin wani rabu musamman sannan na biyu shi wannan layya yana da cikin alama ana kiran shi sha'arul islam alama daga cikin alamomin addinin musulunci wanda ana gane da zarar ana layya a cikin ƙasa an san wannan ƙasa ƙasar musulunci ne misali sannan kuma daga cikin amfanin wannan layya yana kawo ainihin soyayya kakkar ka yanka musu wani wani nama ka ba su misali wanda zai nuna akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin da su za su so ka kuma za a samu daukar zumunci sannan kuma yana kawo taimako ga talakawa talakawa da matakai wanda ba su samu damar yin layya ba idan sai kai layya sai ka ba su wannan nama za su ji daɗi sannan kuma za ka samu lada a wajen Allah su subhanahu wa ala. sannan a gurguje shi wannan layya ibada ne wanda Allah subhanahu wa ala ya hotar da mu da shi idan kai wannan na ya kai biyayya da Allah subhanahu wata'ala kuma ka samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan shi ne yadda yana tunatar da mu hadaya su masu aikin hajji suna can suna aikin hajji su mu kuma nan muna yin gariya wato lokacin da suke aikin hajji su suna yin abin da ke kira hadaya mu kuma muna yin gariya ne ba mace su shi hadaya ba mai aikin hajji kenan mai aikin hajji ne hadaya lokacin da ya gama aikin hajji shi yau musamman masu tawakkuli da masu ainihin ikrari da eh, shi ma ya kare da dabba yadda muke yadda dabba a nan a matsayin layya sunan nasu hadaya eh, sai su gama aikin hajji su ma abin da ban mutasu sunan sai eh, abin da ya ban na munan wannan mai ayyukan zai mai tunawa da ƴan kuma suna can suna yi ma Allah ya kai mu shi a gina shekara da zuwa kawo Ana cikin raguna a sai da su da masu son tambaya shi ragun da ɗaya ake da shi cikin ana yin gayyar abin da kira fahimatul an'am ta Allah da cewa wani kullum ummatin ja'alna man sakan liyasuru kuma lalli alama da zaka kun min fahimatul an'am duka al'umma Allah ya ce mun sanya musu ibada na yanka don su ambaci sunan Allah akan abin da ya azurta su na ainihin fahimatul an'am dabbobi na ni'ima su ne ainihin raƙuma shanu da kuma awaki wato su ne wai da su ne kalmar lana ba a yin layya da dabbar daji ba a yin layya da ƙananan dabbobi irin kaji da tsuntsaye da sauransu ana yi ne kawai da bagi masu lana a mutum da na ambata ra kuma a wato shanu sai tumaki da awaki. Me yasa to eh, al'umma suka doge to su yi rabon sun halaka sun ya yi wani abu a cikin sun da wani abu ba da kowa. Ko da yana da dabbobin su rabon sun ba lalle ne tana wani kawai wannan kuskure da gaskiya amma kamar yadda aka shi ne ya ana duba daɗin nama ne a wajen daɗin nama an fi san ƙananan dabbobi tukuna a fara su awaki da kuma filin sannan sai shanu mai biyo baya sannan sai rakuma shi kuma babu kariya kuma kishi ya raka shi wani aiki hajji kuma ana son ainihin yawan nama ne sai za a ce ake sanya rakuma farko sai shanu sai awaki da kuma kishi kuskure ne mutum ce wai shi ba zai yi layya ba sai da ainihin ko misali kuskure ne muna da nan wajen bangaren arewa ne amma kuma bangaren sauran wajen bawa da su kuma da su rai abin ko su kowa da ta samu ne kawai da yunfi da dusa a cikin sa'a ci kawai tun abokin wadata ya ciyar daga wadatan da Allah ya bashi na yi kalifin nan nasa illa wata ba Allah ala baya kalma ma wata rai sai abin da za su iya to da kafin a ganin kuskure ne mutane su sanya maka su wannan ka'ida cewa dole sai rabu in mutum bai samu rabo ba akwai kinki ya ce samu ya ba akwai akwai akwai da kuma na a wani lokaci na kuma yadda ana yankawa lokacin da aka idar da limami bayan ya gama hudu ba zai ba da umarni cewa to sai ya ne kowa ya je yanka idan idan ya ga yanka ba na wajen kowa ba shi na ba ya yanka kuma mutanen da ba su samu damar sallar da sallar irin ba kuma suna can waje nesa da ya sallar irin za su yi za su ta ne muna ganin yanzu ya isa ya sallar irin galiba kama ce galiba sallar da yana yin karfi tara muna ganin kamar yanzu karfi tara da minti goma ko da minti shirin? an yi sallar da ko zai yanka wannan kura an samu kuskure tun da sun ta ne ba matsala insha Allah. Eh, daga shi suna da wani kira kusa da musamman wani farko dai abin da muke kira zuwa ga al'umma shine tsoron Allah ga baki daya musamman irin abubuwan da ke faruwa ga ainihin ƴaƴanmu da matanmu a cikin wannan lokaci wasu saboda san iyalansu suka saki yaransu su je yawace yawuce da za yaro ya je ya faru wani abu da sai iyaye su rike kai to daga iyaye da rika sanin inda yaran za su ci su tabbatar da wurin da za su je din nan sun san da shi sannan kuma ya dace da shari'a saboda ana yin barna da dama na zanace da wasu al'amura masu barna da ake gudanarwa amma irin wannan abin da ya zama wani dare wannan abin da ya shafi wannan wannan yanzu shi fiye misali kaga irin irin wayannan lokacin sallar nan iyaye su amfani da wannan dama na kulawa da ƴaƴan sosai su san inda za su ci in waje bai zama dole ba to lallai iyaye su rike ƴaƴansu a hannunsu domin kada ainihin abin ya haifar da ainihin barna kuma ina kira zuwa ga su masu hannu da shuni su yi amfani da wannan dama wajen taimaka ma ainihin talakawa akwai mutanen da ba da ikon yin wannan layya ba su ma da ikon dafa abinci a gidansu to su yi amfani da wannan dama wajen zuwa su kasan talaka ne a unguwarsu to lallai su tabbatar da sun dafa masa da abinci isasshe wanda shi ma zai san ana yin domin shi wannan ciki lokaci ne da farin ciki to kada ya zama mun muna farin ciki amma ɗan uwanmu suna nan suna farin ciki wani abu ne wanda bai dace ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi iman da yake baya cika har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa to haka mu wa ɗan uwan mu farin ciki mu so musu alkhairi kamar yadda kuma muke so mu kanci alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke mu sun gabata muna godiya da wannan kan ke da kuma Allah ma ke da wannan lokaci Sheikh Yahya Muhammad Hassan kenan da cikin malamin musulunci kenan